assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau talata sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara 1436 daidai da 30 ga watan shida shekara ta 2015 har yanzu muna cikin tafsirin suratul araf za mu ci gaba insha Allah daga wannan karatu ya kunshi bayani akan cewa nasihar annabawa tsarin ta guda ce wato nasihar da annabawa suka yi gaba ɗayansu tsarin wannan nasihan guda ne وهو الذي يرسل الرياح بشرا وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا فسقناه لبلد ميت فأنزلنا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كما الله ne wanda yake ايكو iskoki wato Allah madaukaki shi yake aiko iskoki waɗanda suke zama masu albishir gab da zuwa rahamarsa saboda iska ita ke daukan ruwan sama zuwa rahamar Allah wato shine zuwa ruwan sama abin da ke kawo albishir da cewa za a samu ruwa wato shine iska wa turo wannan iska shine Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza aqallat sahaban thiqalan har sai waɗannan iskoki sun ɗauki giragizai masu nauyi iska za ka ga ta ɗauki girgije mai nauyin gaske allah ya kira su da suna suna da nauyi saboda ruwan da ake saukarwa daga girgije sau da yawa wannan ruwan idan ya gudana ya malala akan samu ta'adi wanda in ka kayi tunani aka ce ma wannan ruwan daga sama ya sauko gashi irin barnar da ya yi kuma iska take dauke da wannan ruwan abin sai ya baka mamaki wannan hikima ce ta Allah da kuma ikonsa Allah ya turo iska iska ta dauki girgije girgijen nan yana dauke da ruwan sama mai yawan gaske sahaban thiqalan sannan wani abin mamaki sukuna huli baladin mayyacin sai mu rika kora wannan iska zuwa ga ƙasa da take matacciya wato idan girgije yana ɗauke da ruwa hadari ya zamanto yana ɗauke da ruwan sama wannan hadarin ba sharaɗi ba ne inda ya haɗu allah maɗaukaki ya saukar da ruwan a wurin yana iya kora wannan ruwan zuwa wata ƙasa wacce ta mutu fa anzalna ma a sai mu saukar da ruwa a wannan ƙasan fa na bihi min kulli samarat sai mu fitar da dukkan 'ya'yan itatuwa a dalilin wannan ruwa shi yasa ce bihi ya ya'ani bil ma'i fa anzalna ma a fa na bihi fa na bil ma'i min kulli samarat lamirin yana komawa ga alma'u ba ga ainihin girgijen ba wato Allah yana kore iskoki waɗannan iskoki su suke ɗaukan girgije shi ko girgije ya ɗauki ruwan sama ruwan sama nan mai nauyin gaske allah ya kora wannan girgije zuwa ƙasa da take matacciya ya saukar da ruwa daga wannan girgijen sannan kuma har a samu wato fitowar 'ya'yan itatuwa daban-daban min kulle samarat ya ce kowane irin ɗan ice domin babu wani abu mai rai wanda yake duniyan nan wanda bai dogara da ruwan sama ba don haka yasa ya ce wa khalaqna min al-ma'i shay'in hayy duk wani abu mai rai mun halice shi ne daga ruwa fa akhrajna bihi min kulli samarati kadhalika nukhrijul mauta Allah ya ce to kamar yanda kuka ga haka haka nan muke fitar da matattu a ranar kiyama la'allakum la'allakum tazakkarun da fatan za ku tuna yanda kaga Allah yana saukar da ruwan sama ƙasa tana mace amma a dalilin wannan ruwa ƙasan ta rayu to haka allah maɗaukaki zai saukar da ruwan sama a ƙarshen duniya a ranar ƙiyama a dalilin wannan ruwa 'yan adam su toho yadda kasan shuka yana fitowa wanda yana kama da inda Allah madaukake ke faɗa a suratul rum aya ta 46 wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون saukar ruwan sama aya ce da take tabbatar maka akwai Allah saboda haka yasa Allah ya yi misali idan ma baka san shi ba baka san waye Allah ba sai ce wa huwal lazi yaf'alu zalika Allah shi yake wannan ne ya ce gaba والبلد الطيب يخرج نبعته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه wato ƙasa mai kyau tana fitar da tsironta da izinin allah mahalicinta idan an yi ruwan sama karka ɗauka kuma kowace ƙasa ce take fitar da shuka a sai wanda allah ya ga dama sai wanda allah ya ga dama ga ruwan za a yi amma ba kowace ƙasa ce take fitar da amfani ba walbaladu tayyibu ƙasa mai kyau ya furuju na batuhu bi izinin rabbihi yana fitar da tsironsa amma ba ganin damansa ba nan da izinin allah da izinin Allah wannan shine misalin da Allah ya bayar don ka gane bambanci tsakanin mumini da kafiri duniya tana mace Allah zai turo annabawa su yi wa'azi amma kome iya wa'azin annabin Allah sai wanda Allah ya ga dama zai shi to haka ruwan sama ƙasa tana mace Allah zai turo ruwa ruwan sama ya sauka ba kowace ƙasa za ta fitar da shuka ba sai wanda Allah ya ga dama masalul mu'min masalul baladi tayyib yusibuhu al-matar fa yakhruju nabatuhu bi izni rabbi Allah ya bada misali da ƙasa mai kyau da kuma mumini ita ƙasa mai kyau tana fitar da tsironta bi izni rabbiha amma fa da izinin Allah mahaliccinta wallazi khabusa ƙasar da ta zama mara kyau ita ce al-khabisa wallazi ƙasan da ya zama mara kyau la ya illa na nakida bai fitar da wani shuka sai da kyar wato sai dai sai da kyar bi ma'ana sai usuran qalilan da kyar ake samun abu ya fito a wannan kasa to Allah ya da misalin mumini mumini cikin sauki da zaran an yi masa wa'azi yana ɗauka amma mutumin da Allah madaukaki bai nufe shi da shari'a ba to komai yawan wa'azi wannan mutumin bai samun shari'ar Allah kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun don haka kamar haka muke sarrafa ayoyi ga mutane da suke godiya ga Allah wato akwai bukatar kenan mumini ya yi ma Allah godiya saboda misalin an yi a kansa ne kaga da farko Allah ya ba da misali da ruwan sama eh, zai turo iska iska ta kore girgije girgije yana dauke da ruwa Allah ya kai shi ga matacciyar ƙasa ya zubar da wannan ruwa Allah ya fitar da kowane irin dan ice a dalilin wannan ruwan sama to sai aka ce haka nan misalin mumini yake shi ma Allah zai turo annabawa Allah ya turo manzanni ya turo malamai su yi wa'azi da zaran ya ji wa'azin sai ya samu shiriyar Allah sai Allah madaukake ya bada misali a ƙarshensa ya ce liƙaumin ya shukuru daga mutanen da ke godiya in ka lura duk misalin an yi ne gare ka kai mai imani kai ma Allah godiya kai da ka samu damar imani misalin ana yin sa ne da kai kai ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya saboda har ya sauwake maka shiryarsa domin imani babban kyauta ne daga Allah wanda ya samu imani ya ma Allah godiya akwai hadisai da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam misalinsu shi ne hadisin abu musa al-ash'ari abu musa ashari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali kamar yadda wannan aya ta zo da misali haka ma manzon Allah ya buga misali masaluma ba asanillahu bihi min alhuda wal ilmi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shiriya misalin abinda Allah ya aiko da shi na ilimi kama salil gaitil kasir kamar ruwan sama ne Allah zai saukar da shi mai yawa asaba ardan wannan ruwan sama da ya sauko ƙasar da yake sauka a kanta iri-iri ce fakanat min ha ta'ifa tayyiba qabilatil ma' idan aka yi ruwan sama ƙasar da ruwan ke sauka a kanta ba iri ɗaya ba ce akwai ƙasa mai kyau tana karɓar wannan ruwan fa'an ba ta tilkala a wal'ushbal kafir saboda haka da ta karɓi wannan ruwa sai ta rika fitar da ciyayi da wato toho mai yawa shuke-shuke da 'ya'yan itatuwa wa kanat min janibu amsakatin ma amma akwai kuma busasshiyar ƙasa wacce ita ba ta tsotson ruwan amma za ta rike ruwan ita ba ta tsotsa ba sannan kuma bata amfani shi ba amma dai ta riƙe to riƙe ruwan da ta yi shi ma ya yi amfani fanafa allahu bi hannasu kaga mutane za su samu ragowar ruwa a doron ƙasa domin inda ƙasar ta tsotse ruwan fa da ba a samu ruwa a tafki ba a rafi ba saboda wannan ƙasar ba ta tsotse ruwan ba saboda haka sai aka samu ruwan da mutane ke amfana da shi wa sharibu wa saƙa wa zarafu su sha su yi ban ruwa sannan kuma su shayar da dabbobinsu wa asaba min haƙa ta'ifatun ukhra sannan an samu wani yankin ƙasa kuma daban wanda ruwan ya sauka a kai kaga an samu ƙasa kashi uku kenan na farko ta karɓi ruwan saboda haka ta fitar da 'ya'yan eh, shuke-shuke masu yawa na biyu ta ƙi tsotson wannan ruwan don haka sai ta rike shi rike wannan ruwan da ta yi sai zama 'yan adam sun amfana da wannan ruwa hakanan su ma dabbobi sun amfana da shi eh, da kuma manoma da sauransu saboda haka kaga kenan wannan kasan ita ma ta yi amfani dan adam ya amfana da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asaba min ha ta'ifatun ukhra inna hiya qi'an to an samu wani yankin kasa wannan kurairayi ne la tumsikul ma'a wa la tumbitul kala'a idan aka yi ruwan sama akan rairayi mai ke faruwa rairayi yana tsotsa ruwan shi bai amfana ba sannan bai rike ruwan ba bare dabbobi su amfana da shi kaga bai amfana ba kuma bai amfanar ba falizalika musulman man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asanillahu bihi fa'alima wa 'allama wa musulman lam yarfa' bidhalika ra'sa don haka yanda Allah ya bada misali cikin wannan aya haka manzon Allah ya ba da misali da wa'azin da yake zuwa da shi wato shiriyar da ya kawo da ilimin da ya kawo mutane da ke sauraro iri uku ne mutane da suke sauraro iri uku ne na farko akwai wanda yake karanta sunnar manzon Allah wato akwai wanda ke sauraron karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karantarwa da ya samu zai amfanar ya amfana ya amfanar ya yi amfani da wannan ilimi da ya samu na sunna sannan kuma ya karantar da mutane kaga ya ci riba kuma an ci riba da shi to misalin ruwan sama da allah ya bada kenan ana samun kasar da ruwan idan ya sauka a kanta ita wannan kasa tana amfana da ruwan saboda kuma sai ta amfanar shi yasa take fitar da wato ciyayi da shuke-shuke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu fa shine mutumin da ya kasance ya samu ilimin addini ya samu ilimin addini amma shi bai amfana da ilimin ba sai dai fa ya amfanar bai amfana da wannan ilimin ba amma ya amfanar kamar misali ruwan saman da aka yi ƙasar ta zamanto wato ba ta tsotsa ruwan ba ta riƙe kaga ita ba ta yi amfani da wannan ruwan ba amma riƙe ruwan da ta yi fa dabbobi da 'yan adam sun yi amfani da shi saboda haka ita ƙasar ba ta amfana ba amma ta amfanar ana samun mutumin da ya karanci sunnar manzon Allah ya karanci addinin musulunci amma shi bai amfana ba wato za ka samu mutumin da yana da ilimi bai aiki da shi amma yana karantar da wannan ilimi saboda haka yana da riba har yanzu Allah ya samu gani Allah ya ce to mutum na uku shine masalu man lam yarfa bi dhalika ra'sa misalin da Allah ya buga na mutumin da baya ko daga kansa ya kalli wa'azin da annabawan Allah suka zo da shi walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karbi shiriyar Allah wanda Allah ya aiko ni da shi ba wannan hadisin yana sahih al-bukhari yana sahih muslim malaman hadisi sun yi sharhi a kansa mai tsawo wanda suke magana akan yana daga cikin hadisan da manzon Allah ya yi bayani akan falala da ke tare da ilimi wato na sunnarsa kamar misali al nawawi ya yi sharhi a kansa a sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha biyar shafi na arba'in da bakwai zuwa arba'in da takwas hakanan ibn al-qayyim jauziya ya yi sharhi a kansa a littafin miftahu dari sa'ada mujallar na farko shafi na sittin da biyar wannan misali da annabi ya bada ba misali ne a kansa shi kadai ba misali ne wanda allah ya bayar game da annabawan da yake aikowa saboda su suke zuwa da shari'a su suke zuwa da ilimi saboda haka sai Allah ya ba mu misali da ruwan sama kamar yadda yake aiko annabawa kaga wannan yana gwada maka cewar asali ita duniya kamar yadda Ibn taymiya ya faɗa yana cewa um, a littafin majmu'u fatawa mujalla na 28 shafi na 603 eh, yana cewa asalin duniya wato Allah madaukake da ya turo annabi Adam kafin ma ya zo duniya ya zo ne da annabtansa ku gane cewa duniya Allah bai yi ta don kafirci ba mutumin farko da ya sauka a doron duniya annabin Allah ne to ina magana kafirci shi yasa Allah ke cewa kanan nasu ummatan wahida fa ba asallahu nabiyina farko mutane al'umma guda ne daga baya Allah ya turo annabawa saboda jaddada yanda duniya take a farkonta a yanda duniya take farkonta musulma ce babu kafirci waye mutum na farko shine annabi adam annabi adam alaihi salam wanda duk wani musulmi ya tabbata annabi adam shine mutum na farko wanda Allah ya kawo duniya to annabin Allah ne laifin ma da yayi ba a nan bane a gidan aljanna ne ba ma a duniya nan bane Allah ya sa mun gane laifin da annabi adam ya ma Allah ba ma a doron duniya bane a gidan aljanna ne kuma Allah ya gafarta masa tun a gidan aljanna kafin ya saukar da shi a duniya saboda ka annabi adam yana zuwa duniya ne a matsayin mai mutumin kwarai kuma annabin Allah saboda haka duk 'ya'yansa da yake haihuwa yana isar da sakon Allah zuwa gare su yace wa zalika annan nasa kanu ba'da adam alaihi salam wa qabla nuhin alaihi salam ala tauhid wal ikhlas har Allah ya kawo rasuwar annabi adam alaihi salam lokacin da annabi adam ya rasu zuriyarsa sun ci gaba da tabbata akan tauhidi da ikhlasi tsarkake Allah da bautansa da kauce ma shirka kama kana alaihi abuhum adam abul bashar kamar yadda ainihin babansu shine annabi adam ya kasance zuriyarsa sun kasance wato akan wannan tafarki ah, na gaskiya tafarki na wato tauhidi hatta btada shirka wa ibadatul awsan bid'a daga baya shedan ya samu cin nasara akan wasu daga cikin yan adam daga nan aka fara samun kirkirowar shirka a doron duniya da shirka da camfi da sauransu lam yanzilillahu biha kitaban wala arsala biha rasula ya aka yi aka samu shirka bayan tafiyar annabi adam bi shubuhatin zayyana ha shaytanu min jihatin maqayis fasida saboda me shaidan shi yake sa ma mugun tunani dama tunani shi ke sa ka yi mummunan misali ai saboda kaza shi yasa aka yi kaza to wannan shaidan ke kawowa shaidan ya dinga saƙa a cikin zukatan mutane har da aka waye gari kuma an samu shirka to shirka ta zo baya ga cewar annabi adam salam mutum na farko a duniya annabin allah ne musulmi ne mai ikhlasi ne mai wa'azi ne zuwa ga allah saboda haka daga shi zuwa ga zuriyarsa ba a samu kafiri ba ya aka yi daga baya kafirci ya bayyana to da kafirci ya bayyana sai allah madaukaki ya ce bari ya turo annabi saboda ya sake mayar da mutane zuwa ga wancan tafarki na farko shine tafarki na annabi adam alaihi salam amma kan manta ya ba mu fa misali da shiryarsa ya ba mu misalin shiryarsa da ruwan sama idan aka yi ruwan sama shin kasan kowace ke karban wannan ruwa a ba kowace ba ce to ka gane shi yasa shirka da kafirci ba su gushe ba har zuwa yau amma allah madaukaki bai bar aiko manzanni ba ya ba da wannan ya zama ishara gare ka ya baka misali da saukan ruwan sama ya baka misali da ƙasar da ruwan ke sauka a kanta albaladu tayyib ya kharuju nabatuhu bi izni rabbi' wallazi khabusa la ya kharuju illa nakida saboda haka da a ce jama'a sun lalace idan Allah ya aiko masu wa'azi karka dauka kowa ne zai shigo sai wanda Allah ya nufe shi da shirya Allah ka sa muna ciki ya ba da misali da wa annabi nuhu alaihi salam لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه الله مدوكتي حقيقة مو أيكي نوح زواج جماعة Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa waɗannan kisoshi da Allah ya bada a suratul a'raf ba cikakkun labarai bane yana ba dai baka misali ne da ya gina akan wannan aya wanda yake cewa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida illa iyaka saboda ka labarin da za a bayar na annabawa a suratul a'raf labari ne takaitacce wanda bai da tsawon bayani don dai ka gane tsarin wa'azin annabawan Allah guda ne shiriyar da suke kawowa guda ce amma ya aka yi mutane ba su karɓanta gaba ɗaya sai wanda Allah ya nufa shi ne don haka akwai ainihin nufin Allah farkon tafiya akwai wanda Allah ya ƙadara zai shiryu wani kuma Allah bai nufe shi da shirya ba Allah ka saba mu bane annabi nuhu alaihi salam ya taho fa makasa fihim alfa sanatin illa 50 ama ya dinga wa'azi ga waɗannan mutane faƙala ya ce ya ƙaumi ya ku jama'ata ya ubudullaha ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba a akhafu alaikum azaba min azim lalle ni ina tsoron azabar wani yini mai girma a kanku. azabar wani yini mai girma ina tsoron wannan azaba a kanku wani yini kenan shine azabu yawmil qiyamah yini mai girma shine yinin kiyama in an ce labari mai girma shine labarin kiyama shi yasa Allah ya ce amma ya tasa'alun anin naba'il azim in an ce labari mai girma labarin kiyama ne yini mai girma yinin kiyama ne azaba mai girma azabar kiyama ne Allah ka tsare mu qala al mala'u qala al mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin qala al mala'u min qaumihi aka ce al da larabci ana nufin asada wal wato manyan gari su ne dai ake kira al mala'u idan ka ce shugabanni kai daidai idan ka ce jagorai kai daidai idan ka ce eh, manyan gari kai daidai mashawarta kai daidai wato waɗanda suke faɗa a ji a gari su ne almala'u duk inda ka ji Allah ya ce almala'u ana nufin su ne masu faɗa a ji Eh, almala'u su ne manyan gari ƙalal mala'u min ƙaumihi sai manyan gari cikin jama'ansa suka ce inna lanara ka fi bolalin mubin lallai kai nuhu muna ganin kana cikin bata mabayyani abin da ya sa suka ga suke cewa annabi nuhu yana cikin bata mabayani ah, saboda halakar da take tare da su kuma babu wani annabin da ya daɗe kamar annabi nuhu ta wajen wa'azi makasa fihim alfa sanatin illa hamsina ama shekara 950 ana abu guda saboda haka suka ce inna lana raka fi balalin mubin wannan ba su kadai ba ne kamar yadda allah yake faɗa ɗabi'a ce ta kafirai tun daga farkon zamani har ta. wato shi mutum idan ya ɓata yakan ga kansa akan shirya allah ka tsare mu ita ɓata da kake gani mutum baya kanta ya gane ya ɓata sai ɗaɗɗaya da yawa batattu suna ganin su ne shiryayyu da yawa batattu sukan ga cewa su ne shiryayyu kamar yadda Allah ya ba mu labari wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun da sun ga mu'minai sai su ce kaga waɗancan fa batattu ne kaga ashe su ba su gane cewa su ne suke cikin bata ba saboda haka ba abin da ke nuna maka kana tabbata akan gaskiya sai hujja babu abin da ke nuna maka cewa kana tabbata akan gaskiya sai hujja karka ce a ne ahalus sunna na to ahalus sunna sai ka auna me hujjar ahalus sunna ka tabbata kana da hujjar ahalus sunna menene hujjar ahalus sunna ka samu hujja haka halinka yake nan ma ka samu hujja to shine ka tsira amma mutum bai sanin cewa yana cikin bata kullum gani yake yana kan shirya ba wanda ke jingina kansa da bata sai wanda ke da hankali yake aunawa yake auna al'adunsa ɗabi'unsa yana auna su da karantarwar manzanni yana wa kansa hisabi wanda ke wa kansa hisabi shine wanda kawai a kiyama baya nadama saboda ka muri rika wai kawo mu wato hisabi Allah ya kare mu qala ya qaumi laysa bi ضلالة قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني من رب العالمين قال سيدنا النبي نوح عليه السلام يتي يا قوم يا كو جماعة ليس بي ضلاله باب بتا أتاردني ولكني رسول من رب العالمين سيدني دان ساقوني دقا mahaliccin dukkan talikai ni ɗan saƙo ne daga mahaliccin kowa da komai mahaliccin kowa da komai shi ya aiko ni saboda haka ba maganar tabin hankali tare da ni أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالة ربي إنا مي إسد مهل مهلتشينا الله ni dan sako ne daga wajen Allah kuma abin da nake kokari in yi shine in isar da waɗannan sakonnin saboda suna da yawa sakonnin da annabin Allah yakan zo da su suna da yawa wa ansahu lakum kuma ina mai nasiha gare ku wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun na san wani abu game da Allah wanda ku ku sani ba ina da wani ilimi game da Allah wanda ku ku sani ba saboda haka soyayya ke tsakanina da ku ba ke kiyayya bane wannan shine duka abin da kowane annabi yayi kowane annabi kamar yadda kaga Allah ya fara da wannan yanda Allah ya fara da annabi Nuhu alaihi salam uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wallahi haka kowane annabin Allah yi saboda haka tsarin wa'azi na annabawa guda ɗaya ne Allah bai taɓa canza tsarin wa'azinsa ba sai dai tsarin shari'a akwai labarin jabir bin abdullah jabir ya ba da labari mai tsawo game da aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma sahabin da ya ba da labarin aikin hajjin annabi kamar jabir bin abdullah shi ya ba da labarin aikin hajjin manzon allah daga farkon fitansa daga madina har dawowarsa saboda haka yasa malamai da yawa suka ɗauki wannan hadisi a matsayin shine gimshiki na gane yanda ake aikin haji domin hajjin manzon Allah guda ɗaya ne aikin hajjin annabi guda ɗaya a rayuwarsa saboda haka wannan hajjin wannan hadisin ya zama shine wato kamar madogaro na'am akwai sahabbai da suka ba da labarin su ma kamar Aisha kamar Abu Huraira da sauransu amma hadisin Jabir ya fi tsawo wanda ya sa malamai da yawa suka yi hadisin sharha irinsu ibn hazmi muhammad nasiruddin albani akwai eh, ibn taimiyya da sauransu jabir ya ce lokacin da aka je arfa ranar arfa kalali ashabi yau arfa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar azahar ya haɗa ta da la'asar ya fara gabatar da hudu ba wa hum aufaru kanu wa aksaru jama'a mutane sun haɗu inda duk ya kamata a ce an gama haɗuwa to arfa ne saboda ai idan ka rasa arfa ka rasa aikin haji kaga kowa kenan ya zo saboda babu wanda ke son ya rasa aikin haji tun da jama'a sun gama haɗuwa sannan sai manzon Allah ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane innakum mas'uluna anni wannan taro ku sani za a muku tambaya game da ni a kiyama fama antum qa'iluna ina so ku bani amsar da za ku bada a kiyama za a muku tambaya game da ni a ranar lahira shin idan an muku tambaya game da ni wace amsa za ku ba ma Allah kalu sai sahabai suka ce na shaɗu annaka ballagta za mu ce ma Allah mun shaida ka isar da saƙon Allah wa addaita wa nasahta kuma ka yi nasiha ga al'umma sahabbai suna fada faja'ala yarfa'u isbahu ila sama wa yankutuha alayhi manzon Allah sai yana daga yatsar yana saukarwa yana dagawa yana saukarwa yana nuna su yana cewa Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah ka shaida ka ji abin da suke faɗa kuma ka gani ya Allah ka shaida ka ji abin da suke faɗa kuma ka gani wanda shine malaman suna suke cewa haza isbatu lil uluwi bil fi'li a aikace ma annabi ya nuna cewa Allah yana sama saboda manzon Allah sai ya nuna sama sannan ya nuna sahabbai ya Allah ka shaida kaga abin da suke ya nuna sama ya nuna sahabbansa wannan hadisin yana sahihu muslim yana daga cikin dalilai waɗanda suke sa ahlus sunna suke tabbatar da uluwullah ɗaukakar Allah baraka wa ta'ala kamar yadda ibn al-qayyim yi magana a littafin muktasar sawa'iq mujallar na farko shafi na 98 isba'ahu ila samai ya tsassa tana kallon sama mustashhidan bi yana mai kafa shaida da Allah allazi fawqa samawati wanda yake saman sammai yana kafa shaida da Allah wanda yake saman sammai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin haka saboda haka kaga abin da sahabbai suka faɗa sai ya dace da abin da annabi nuhu alaihi salam yake gaya wa mutanensa uballigukum risalati rabbi ina isar muku saƙonnin mahalicina wa an lahum kuma ina nasiha gare ku sahabbai suka ce nashhadu annaka ballagta wa addaita wa nasahta mun shaida ya rasulullahi ka isar da sakon Allah annabi nuhu ya ce musu awa ajibtu awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa wala wa la'allakum turhamun awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ko dai mamaki kuke saboda an bato game da mahalicinku ya zo a ala minkun a akan wani mutum daga cikinku abin da ke baku mamaki shine an samu mutum ya zo da cewar dan sakon Allah ne walitattaku yana gargadinku liyunzirakum saboda ya muku gargadi game da Allah walitattaku don ku kiyaye Allah nan wala Allah kun turhamuna da fatan ku samu rahamar Allah a muku rahama an samu mutum ya zo da sakon Allah wannan shine kuke mamaki kuma wallahi haka ne duk duniya haka ne duk annabawan Allah da Allah ya turo su duk annabin da aka turo su ga mamaki ya sa a ce an turo mutum shi kansa annabinmu annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon surori guda biyu da farkon suratu yunus aya ta biyu inda Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum ashe mutane suna mamaki wadan mun yi wahayi ga wani mutum daga cikin su an anzirin nasa wa bashir lazina amanu ka yi wa mutane gargaɗi ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani sannan a farkon suratu qaf nan ma aya ta biyu bal ajabu an ja'ahum mundirun minhum fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib suna mamaki wa an samu mai wa'azi mai gargaɗi daga cikin mutane to ba annabi muhammad kadai ba ba annabi nuhu kadai ba dukkan al'umomi suna mamaki idan allah ya tura musu mutum suna mamaki ya Allah ya faɗa mana a cikin suratu tagabun aya ta biyar zuwa shida alam ya atikum naba'u alladhina kafaru min qablu fazaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim alam ya atikum kafaru min qablu me yake nufi duk kafirai da suka zo kafin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk kafirai da suka zo kafin zamanin annabi Allah ke bada labarin sai ce zalika bi annahu qad ta'atihim qad kanat eh, bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati manzanni za su zo musu da hujjoji faƙalu sai su ce a basharun ya na yanzu mutum ne zai shiryar da mu mutum za a turo ya shiryar da mu kafaru sai suka kafirce wata wallahu wastagnallah wallahu ganiyun hamid abinda zai gwada ma duk kafirai ne don Allah ya ce na ba'ul lazina kafaru min qablu sannan ya ce me sannan Allah madaukaki ya ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharun yahdunana a suratul qamari Allah ya bada misali da samudawa kazzabat samudu bin nuzur fa qalu abasharan abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhal lafi dalalin wa su'ur ko samudawa Allah madaukaki ya tabbatar mana cewa wannan hali ne na kafirai tun zamanin farko kuma har yanzu har zuwa yanzu dan adam yana da wannan hali da zaran kana wa'azi kai yake dubawa ba sakon ba kai yake dubawa ba sakon ba idan ya dube ka in ya ga yaro ne ce haba kai yaro ne ashe mai wa'azi idan ya dube ka sai ya ganka mummuna ya ce a ta kai da Allah kuma idan za Allah zai turo sako sai ya turo ta hannun marasa ma kyau kaga shedan bai bar rabuwa da mutane ba har yanzu don haka Allah ya faɗa mana a suratul Isra'i aya ta 94 wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda kaga ba annabawa kadai ba kenan ko wa ma mana'an nasa me ke hana mutane su yi imani idan shiriyar ta zo musu illa an qalu aba'asallahu basharar rasula shikenan ya za a yi mutum ya zama dan sakon Allah to shedan kuma sai amfani da nakasa ta dan adam ta nan zai hana kafiri ya gane gaskiya me Allah ya ce game da mutanen annabi zo fa anzalnahu wallazina ma'ahu fil fulki wa aghraqna allazina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin fa don haka sun kareta annabi nuhu alaihi salam fa an sai muka tseratar da shi kaga labarin dama takaitacce ne sun karyata mun tseratar da shi me yake nuna maka an halaka su magana ta kare mun tseratar da annabi nuhu wallazina ma'ahu fil fulki da waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin ruwa wa agraqna na kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka karyata ayoyinmu a cikin ruwan tufana innahum kanu qauman amin Lallai sun kasance mutane ne masu ɗimauta. mutane ne batattun gaske wanda za a ɗauki shekara kusan dubu ana ma wa'azi amma ka ki ɗauka Allah ka tsare mu wannan ya faɗa mana a suratu nu yana cewa mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara mimma khati'atihim ana maganar ganganci ba ganganci irin na mutanen annabi nuhu alaihi salam babu ganganci da dan adam zai kamar gangancin mutanen annabi nuhu alaihi salam ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara to mun ji sakon annabi nuhu alaihi salam sai kuma na gaba wa ila adina khahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun wa ila adin su kuma adawa akhahum mun aika musu dan uwansu kaga na ma ce wato Allah yana gwada maka duk tsarin ma saƙon nasa yana ɗauke da rahama idan ya tashi aika saƙon ba zai aiko baƙo ba sai ya aiko ɗan gida ɗan gida ɗan uwanku shi za a turo muku dan in baƙo ne ya ce ka haba ba mu san halin mutum ba tayewa mugu ne ko ɓarawo kawai ya zo gari ya ce mana wai annabin Allah to sai a ba ku annabin daga cikinku akhahum hudan Allah ya ba ma ɗan uwansu annabi hudu alaihi salam aka tura ma adawa me ya saƙon annabi hudu irin saƙon annabi nuhu ƙala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu yace ya ku jama'ata ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta fa in ba Allah ba afala tattaqun shin ba za ku kiyaye Allah ba malaman tafsiri suna cewa gidajen adawa yana nan a wurin da ake kiransa al-ahqaf wanda shine dalilin da yasa aka yi ma suratul ahqaf suna da wannan kalma al-ahqaf asali a ramlu fi ma baina Oman ila Hadramaut bil Yaman akwai wani babban daji babban daji a kudancin Saudiya yana tsakanin Oman da kasar Yaman wannan rairayi a nan ne da zamanin adawa yake kuma ikon Allah a yanzu babu ruwa a wannan yankin gaba ɗaya rairayi ne amma a zamanin da kuma wato a zamaninsu ƙasa ce mai dausayi mai amfani ƙasa ce mai albarka an samu zamani wanda ya zama mutane na alfahari da wannan yanki amma a yanzu rairayi ne kawai akwai hadisin da ya zo cikin sahihu ibn hibban hadisin abu zar gifari wani hadisi mai tsawo wanda yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamil anbiya ya rasulullah shin annabawa nawa ne sai mazan Allah ya ce mi'atu alfin wa arba'atan wa ishiruna alfan annabawa dubu ɗari ne da kuma dubu ishirin da hudu sai na ce ya rasulullah kamir rusulu minhum manzanni daga cikin su guda nawa ne qala sai yace salasu mi'atin wa salasata ashara jammun gafir wato manzanni daga cikin su dari 300 ne da 13 qultu sai ce ya rasulallah man kana awwalhum waye na farkon manzannin qala sai yace adam ashe ya nuna annabi adam manzo ne na Allah tunda ya karantar da ƴaƴansa ƴaƴansa ko ai mutane ne ya karantar da ƴaƴansa da jikokin sannan baka ma san dade wasu a duniya ba shekara nawa ya yi a duniya kafin allah ya amshi ransa ba mamaki ya yi dubun dubatan shekaru to waɗannan shekaru da ya kuwa zuriyar tasa ta yi yawa saboda haka yana ta karantar da su tauhidi shi ne sa abu zarra ya ce ya rasulallah nabiyun mursalin annabi adam kana nufin annabin allah ne kuma manzo an aike shi kala sai ce na'am kwarai kuwa khalaqahu Allahu bi yadihi Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa wa nafakha fihi min ruhihi Allah ya busa masa rai da kansa thumma sawwahu qabla sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita halitta ta annabi Adam sannan sai manzon Allah ya ce ya aba zarri ya kai abu zarri zan gaya maka annabawa guda hudu suryaniyuna ne suryaniyun su asalin yare da ya gabaci ainihin yaren yahudawa na yanzu ya gabaci wanda ya haifar da yaren ibraniya akwai annabi adam shitu annabi nuhu ya ce hannu shine annabi idris alaihi wato shine yaren farko shine suriyaniya eh, ita ce yaren farko kafin ruwan tufana ya ce wa huwa awwal man khatta bil qalami annabi idris shine wanda ya fara rubutu da alkalami wa arba'atun min al-arabi manzanni guda hudu suna cikin larabawa akwai hudu akwai salihu akwai shu'aibu sai manzon Allah ya ce wa nabiyuka ya abazarrin da kuma annabinka ya kai abu zarri wato shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma balarabe ne yana nuna cewa annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu da annabi muhammad su ne larabawa manzon Allah ya ce masa wa awwalu nabiyyin min bani isra'ila musa wa akhiruhum isa annabin farko ga banu isra'il shine annabi musa alaihi salam annabin karshe kuma shine annabi isa wa awwalun nabiyina adam wa akhiruhum nabiyyuka muhammad na farkon annabawa shine annabi adam alaihi salam na ƙarshen annabawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisin da yawa kana ganin sa cikin littafan tafsiri <clears throat> musamman saboda an same shi a cikin littafin ibn hibban sahihu ibn hibban don haka yasa da yawa malamai suna kafa hujja da wannan kasancewar an samu to ba su la'akari da tarihin malaman hadisi waɗanda suka raunana hadisi da zaran an ji wani malami guda ya inganta hadisi to sai mutum ya dogara da shi wannan dalilin ya yasa akasarin malaman tafsiri suke sa wannan labari a cikin tafsirai amma hadisin bai inganta ba yana silsilatu ba'ifa hadisi hadisi dubu dubu da da da da tara goma biyar shida talatin da takwas dubu shida da tisin. hakanan bin baz Allah ya masa rahama a littafin majmu'u fatawa wa maqalati mutanawwi'a mujallal nabi shafi na 66 yace jami'ul ahadis fi hazal al-bab da'ifa duk wani hadisi da zai gaya maka ga yawan annabawa bai inganta ba duk wani hadisi da zai gaya maka ga yawan manzanni bai inganta ba game da hadisin Abu Zar al-Ghifari ko da yake Ibn Hibban ya inganta shi yace bal adda Ibn al-Jawzi ibn al-jawzi yana da littafin da ake kira al-mawdu'at wanda hadisan ƙarya ya zuba a cikinsu hadisan da ya zama kirkiran su aka yi aka jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai ya tattara ya rubuta littafi a kansu littafin yana da muhimmanci mallakansa ibn al-jawzi ya saka hadisan abu zar gifari daga cikin hadisan da basu inganta ba wal maqsud yace abin abin da abin nufi anan shine annahu laysa fi adalil anbiya wa rusul khabarun yu'tamadu alai babu wani labari da ake dogara a kai wai a ce ga gaskiyar yawan annabawa da manzannin Allah fala ya'lamu adadukum illallah fala ya'lamu adadahum illallah babu wanda ya san yawan annabawa da yawan manzanni sai Allah subhanahu wa ta'ala lakinnahum jammun gafir sai dai babu shakka annabawa suna da yawa manzanni suna da yawa kuma wannan shine gaskiya kamata ya yi mutum ya yi ƙoƙari ya daina faɗan cewa ga adadin annabawa duk wani hadisin da ka gani hadisin bai inganta ba musamman saboda Allah ya faɗa a suratu gafir aya ta 78 Allah madaukake ce wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka ana magana ne da annabi shi kansa Allah madaukake ce mun aiko manzanni gabanin zuwanka wasu daga cikinsu mun ba da labarin su gare ka wasu daga cikinsu ba mu ba da labarinsu ba gare ka kaga kenan shi kansa annabi bayi ma da labarin wasu manzannin Allah in ji wa in ji Allah subhanahu wata'ala shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bayi da cikakken labarin manzannin Allah waɗanda kawai Allah ya ga dama zai ba da labarinsu su ne ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarinsu saboda me saboda a cikin labarinsu akwai wata hikima akwai wani darasi wanda mabiyan annabi za su samu idan ga Allah ya ba ma annabi labarin wani annabi to cikin labarin ka lura akwai wani darasi da Allah yake so a samu amma ba wai labarin kaɗai ne ake kawa a bada ba to me jama'ar annabi hudu suka ce قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الذين كفروا من قومه سي من ينقري daga cikin waɗanda suka kafurta cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi safahatin lalle muna ganin kai annabi hudu kana cikin wauta wa inna lanazunnuka minal kazibin kuma mu muna tamanin ma kana cikin masu ƙarya a me hikima anan ka lura mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen annabi nuhu alaihi salam lokacin da annabi nuhu ya musu wa'azi ka dubi aya ta 60 wani amsa suka ba ma annabi nuhu qalal mala'u min qaumihi mutanen annabi hudu fa qalal mala'u allazina kafaru min qaumihi su waye ake fada da su da'iman ne su ne manyan gari kaga wannan madarasi ne da ya kamata mutum ya gane su waye masu fada da addinin Allah tun zamanin annabi nuhu zuwa ga zamanin annabi hudu alaihi salam su ne manyan gari kala sai ya ce me يا قوم ليس بي سفاهة يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال سيتي يا قوم يا كو جماعة ليس بي سفاهة باب ووتا أتاردني ولكني رسول من رب العالمين سيدني ɗan saƙo ne daga mahalicin kowa da komai kaga amsarsa irin ta annabi nuhu alaihi salam ba bambanci bakar magana da aka yi iri ɗaya sakon da manzanni suke kawowa iri guda me ya ce musu a gaba uballighukum gukun risalati rabbi ina mai isar da sakonnin mahalicci na zuwa gare ku wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne gare ku kuma amintacce dama a ce ba ni da amana to da shine za ku faɗi wannan maganar amma ina da amana wurin ku ko riga kun san kowaye ne kun san na kun san kuruciyata kun san yadda nake zuwa yau idan ba ni da amana kun sani saboda ka ni mai nasiha ne ga yau a ajibtum an ja'akum an ja a واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم شما النبي هود يتي ينزكنا ما ماكي سبو تناتروا ta zo muku daga wajen Allah mahalicinku ala rajulin minkum saboda an samu tunatarwa akan Allah ya aiko wani mutum daga cikinku ya zama shine mai tunatarwa gare ku wannan shine abin mamaki kaga su ma mutanen annabi nuhu haka suka yi mutanen annabi hudu ma haka suka yi li yunzira kuma an samu mutum daga cikinku ya zo yana muku gargadi shine abin da ke ba ku mamaki yace a wadhkuru tuna fa iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin bayan tafiyar mutanen annabi nuhu alaihi salam ku ne fa aka sa masu maye bayan su don haka yasa adawa su suka biyo bayan zamanin annabi nuhu alaihi salam kuma akwai wata rahama da Allah madaukake musu wa zadakum fil khalqi basta ya muku ƙarin ƙira ta wajen halittanku ya muku ƙarin ƙira ta wajen halittanku يعني طولا في الخلق وعظم جسم زيادة على ما كان عليه آباؤه كاغني كما يند حديث يزو دغ أبو هريرة akwai hadisi wanda sahabbai da dama sun ruwaito daga cikin su akwai Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin halittar Annabi Adam alaihi salam wannan riwaya ta Abu Hurairah na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu Adama wa tuluhu 60 zira'an Allah ya halicci Annabi Adam tsawonsa zira'i 60 ne tsawon annabi adam zira'i sittin ne sun makala sannan sai allah ya ce ma annabi adam izhabu fasallim ala ula'ika minal mala'ika ka je kai sallama ga waɗancan mala'ikun fastami ma yuhayyunaka ka saurari irin gaisuwan da za su yi maka tahiyatan wa tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika wannan gaisuwar da mala'iku za su yi maka to ita ce gaisuwarka da kuma zuriyarka gaisuwar da za ka yi da gaisuwar da mala'iku za su ma amma da yake annabi adam allah ya riga ya ba shi ilimi shine wa allama adama allah da kansa ya karantar da annabi adam allah maɗaukaki da kansa ya karantar da annabi adam ba shi da buƙatar wani malami ka je ka gaida waɗannan mala'iku bayan an gama halittansa fa je ka gaida waɗannan mala'iku yana tafiya sai ce assalamu alaikum waye koya mar allah ya koya mar dama abinda Allah ya ce marka saurari amsar mala'ikun to gaisuwanka da amsar mala'iku ita ce gaisuwanka da na zuriyarka har zuwa gidan aljanna eh, faƙalu sai suka ce assalamu alaika wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah manzo Allah ya ce mala'iku sai suka ƙara wa rahmatullah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kullu man yadkhulul jannata ala surati adam yanda Allah ya halicci annabi adam tsawon sa zira'i sittin. haka kuma annabi adam zai koma gidan aljanna da tsawonsa zira'i 60 manzon Allah ya ce duk wanda ya shiga aljanna tsawonsa zira'i 60 tunda annabi ya ce kullu man yadkhulul janna idan dan musulmi aka yi barinsa ba a haife shi ba matukar dai an taba busa masa rai a ranar kiyama zai shiga aljanna tsawonsa zira'i 60 babu mai shiga aljanna a matsayin jinjiri ko yaro la duk wanda zai shiga aljanna manzon Allah ya ce tsawonsa zira'i sittin to amma abin da muke so mu magana kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falam yazalil khalqu yanqusu hatta al'ana tun daga zamanin annabi adam sai Allah yana rage tsawon halittan yana rage tsawon halittan har zuwa zamanin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine malamai malaman hadisi suke cewa kamar in ka duba sharhin hadisin a fathul bari mujalla na shida shafin bakwai ibn hajar ya ce kullu karnin ya kunu na nash'atuhu fitoli tuli aqsara min alƙarnin lafi kablau abinda manzon Allah yake nufi shine bayan tafiyar annabi adam kowane karni aka samu sai ya zama halittar mutanen wannan karnin an rage tsawonsu an rage faɗinsu an rage kaurinsu daga ainihin tsawon mutanen da suka gabace su haka Allah ya dinga yana rage tsawo da kauri yana rage tsawo da kauri har aka kawo kan fantaha tana tanaqusu tuli ila hazihi al aka kawo ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka kawo a lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan wastaqarra al-amru ala zalika ila yawmil qiyamah to tunda Allah ya aiko annabi sai Allah ya tsaye da tsawon halitta ba sauran ragewa an tsayar da rage tsawon halitta din haka za a bar halittar dan adam har zuwa ƙarshen duniya amma da tun daga zamanin annabi adam rage tsawon halitta ake har zuwa bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan ya nuna maka cewa aljanna ba a shiganta da tsawon da muke da shi yanzu ana shiga aljanna ne da tsawon mutum lokacin da Allah ya halicce shi saboda babu wanda ya samu wannan karama wannan mu'jiza in banda annabi adam alaihi salam to amma wannan fasifar masu tafiya aljanna ne banda masu tafiya wuta Allah ka tsare mu eh, masu tafiya wuta halittar nasu ba haka take ba akwai hadisai da yawa kamar a sahihu muslim kitabul jannati wa sifatu na'imiha wa ahliha babun nar yadkhuluha yadkhuluha aljabbarun hadisi na 2851 eh, da sunan ibn majah da musnadul imami ahmad littafan hadisai da yawa misali da sahihu muslim hadisin abu huraira nabi sallallahu alaihi wasallam yace dirsul kafiri aw nabul kafir mislu uhud haƙori fiƙar haƙori na kafiri dan wuta girmanta ya kai dutsen uhudu kaga kenan wanda zai tafi ta girman halittansa ba irin na mai tafiya aljanna ba wa gilavu jildihi kaurin fatan safa masiratu salasati ayyamin tafiyan kwana uku ne kaga annabi adam ne yake cewa tsawon zira'i sittin kafin ka shiga aljanna za ka shiga a tsawonsa akwai wata riwaya ta abu hurairu wanda manzon Allah yake cewa ma manki bayil kafiri finnari tsakanin kafada biyu na kafiri tsakanin kafadar dama zuwa kafadar hagu na kafiri a ranar kiyama masirata thalathati ayyamin tafiyar kwanaki uku ne tafiyar ma lirakibil musri sai an samu wanda ya hau abin hawa kuma wanda yake gwanin gudu gwanin sukuwa sai an samu gwanin sukuwa shine wanda zai tafiyar kwana uku kafin ya ratsa tazarar da ke tsakanin kafaɗar dama da hagu na kafiri Allah ka tsere mu daga shiga wuta akwai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal kafira la ya'zumu hatta inna birsahu al-a'zamu min uhudin manzo Allah yace Allah zai zai wato zai ninka girman kafiri Allah zai girmama girman kafiri har sai an kai ga turmin haƙorinsa ya fi dutsen uhudu girma a wannan riwaya fadilatu jasadihi ala birsihi ya ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda an gaya maka girman turmin haƙorin kafiri dan wuta girman turmin haƙori wato haƙori na ƙarshen baki kenan ko girmansa ya fi dutsen uhudu sai manzon Allah ya ce to ba za a gaya maka yawan girman kafirin ba sai ka auna kai a yanzu me ya kwatancen turmin haƙorinka da yawan girman jikinka sai ka suranta kuma girman kafiri idan aka ce turmin haƙorinsa ya kai girman dutsen hudu to jikinsa fa ka fadilati jasadi ahadikum ala dursihi manzon Allah ya ce kamar yanda jikinka a yanzu girmansa ba a hada shi da turmin haƙorinka haka ma jikin kafiri a ranar kiyama an dai baka misali da turmin haƙorin nasa akwai riwaya ta Abdullah bin Umar tana musnadul Imami Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya azumu ahlun nar fi nar yan wuta a cikin wuta Allah yana girmama su hatta inna bayna shahmati udhuni ahadihim ila atiqihi tsakanin fatar kunnan ɗayan su zuwa ga kafadarsa masirata sab'i mi'ati amin ta fiye shekara 700 ne Allah ka tsare mu Wa malamai eh, sahabbai da yawa sun ruwaito waɗannan hadisai game da siffan 'yan wuta hadisin akwai abu huraira akwai abu sa'id al-khudri akwai abdullahi bin umar akwai sauban akwai sayyiduna abubakar as-siddiq waɗannan sahabbai duk sun ba da labarin hadisai game da girman kafiri a ranar kiyama babu shakka ba a kwatantawa da girman komi babu wani ɗan adam da ke da irin wannan girma al-imamun nawawi uh, sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha bakwai shafin ɗari tamanin da shida yace haza kulluhu li kaunihi ablaga fi ilamihi abin da yasa Allah ya ba ma kafiri girman halitta a wuta saboda me saboda ya dandani wato azabar Allah saboda ya gane kuransa azabar za ta fi girma idan jikin kaɗan ne za ta fi girma akan a ce jikin nasa kaɗan ne sai al'imamun nawawi ya ce wa huwa lillahi ta'ala waɗannan abubuwa da aka faɗa kar kai shakkan su abu ne waɗanda ba za su gagari Allah ba ba sa gagaran Allah don haka yajibul imanu li akhbari sadiq bihi wajibi ne musulmi ya gaskanta labarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada game da waɗannan mutane waɗanda Allah ya nufa wato makomasu wuta ne Allah ka tsare mu abinda annabi Hudu alaihi salam yake gaya wa mutanen sa'adawa abinda annabi hudu yake gaya wa mutanen sa'adawa ya ce musu ku tuna fa bayan mutanen annabi nuhu ku ne allah ya mayar masu gadon duniya bayan allah ya hallaka mutanen annabi nuhu ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin bayan haka zadakum fil khalqi basta sai allah ya ƙara muku tsawon halitta kaga saɓanin yadda manzon allah ya faɗa tun daga zamanin annabi adam raguwa ake raguwa ake raguwa ake har zuwa zamanin annabi nuhu amma bayan ruwan tufana su adawa sai allah ya ƙara musu tsawo sama da mutanen annabi nuhu saboda su ne farkon mutane kuma bayan ruwan tufana don haka wannan wata ni'ima ce ga gare su yake cewa an ƙara muku girman halitta kuma fi mutanen annabi nuhu girman halitta fazkuru ala Allah don haka sai ku tuna ni'imomin Allah la'alla kun da fatan ku tsira me suka ce ma qalu ad'atana lin'abuda Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba فاتنا بما تعدنا الصادقين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده yanzu kai hudu ka zo mana ne don mu bauta ma Allah shi kadai wa nazara ma kana ya a bauna sai mu bar abin da iyayenmu din suka kasance suna bauta mu bar al'adu na iyaye da kakanni ba ma iyayenmu ba har kakanni duk mu bari mu koma bautan Allah shi kadai to hudu fa'atina bima ta'iduna ka zo mana kawai da abin da kake mana wa'adinsa din ba ka ce idan mun karyata akwai wani abu da zai biyo baya ba to shi wannan abu muke so ya zo in kunta mina sadiki na inda kana ka zama cikin masu gaskiya ka duba halittar dan adam ga ruwan tufa na fa ya mamaye duniya a zamanin annabi nuhu alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka kafirai ana gamawa da su an kawo adawa adawan ya zamanto su ma ba a kai labari da su ba ƙarshen ta dai su ma halakar suke ne ba ميتشي موسو قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب annabi hudu alaihi salam ya ce to hakika azaba daga allah da kuma kushinsa sun auku a kanku wato hakika kushin allah da azabansa sun tabbata a kanku tunda har kun kai ga faɗan wannan magana idan aka ce rijisun ana nufin azabun min Allah wa gababun min Allah A atujadiluna ni fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum yanzu kuna jayayya da ni ina cewa ku bauta ma Allah kuna cewa a'a a bauta ma wasu gumaka kuma waɗannan gumakan sunaye ne ma da ku kuka kirkiro da ku da iyayenku ma nazzalallahu hamin min sultan da Allah bai saukar da wata hujja a kansu ba akan waɗannan sunaye na gumaka kuke jayayya da ni fantaziru sai ku jira inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina cikin ku cikin ina tare da ku cikin masu jira Allah ya faɗa mana yanda ya halaka yanda ya su a wurare da dama a cikin alqur'ani kamar yanda labarin su yake tafi nan gaba amma dai anan Allah ya ce fa anjaynahu walladina ma'ahu walladina ma'ahu bi rahmatin قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه والذين معه سيمك تيرة الدشي دوادنا نسوك إيماني تارة دشي برحمة من توات رحمة دقا وجمو وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا muka katse ƙarshen waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa ma kanu mu'mini na kuma ba su kasance masu imani ba adawa cikin ikon Allah yana daga wuraren da turawa suka gano gawayyakinsu ba su gama rubewa ba ƙasusuwansu suna nan kwance yana daga cikin yankuna na saudiya wanda ita kanta hukumar saudiya ta ba da dama turawa suna zuwa ga yawon bude ido ana zuwa yawon bude ido ana ce mai rabu'ul khali yana kudancin saudiya yankin adawa yana nan da allah maɗaukaki ce faƙato ana dabirar lazi na kafaru Eh, kazzabu bi ayatina mun katse ƙarshen waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wato Allah maɗaukaki bai bari sun yi zuriya ba da su gaba ɗaya jama'ansu Allah ya hallaka su wurin yana nan har yanzu za ka ga kabarin mutum guda ya isa filin bol eh, kashi guda kana tafiya kana kallo ni na gani alhamdulillah abin mamaki ne game da ƙiran halittar waɗannan mutane amma Allah ya bari saboda me saboda ya zama ishara ga na baya Allah ka samu gani ya ce wa ila samuda wa ila samuda akhawun salihan qala ya qaum ibudullah ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayinatun min rabbikum هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم وإلى ثمود أخاهم صالحا الله مدوكي تو نأكو سيموكا أيكا ما ثمودا ودن أوانسو النبي صالح kaga nan ma ba a canza tsari idan Allah zai aika annabi sai aiko dan uwa ba bako ba ba bare ba ba wata halitta daban ba samudawa sun zo bayan adawa Allah ya tura musu annabinsa daga cikinsu shine annabi salihu alaihi salam kala ya kaume ce ya ku jama'ata ubudullah ma lakum min ilahin gairu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta fa in ba Allah ba shin akwai bambanci tsakanin sakon annabi salihu da sakon annabi hudu da na annabi nuhu alaihi musallam babu bambanci duk abin da suke faɗa iri guda ne annabi salihu ya ce kada bayyana bayyinatun min rabbikum hujjoji sun zo muku daga wajen Allah mahalicinku kun nemi a muku mu'ujiza hazihi katullahi to ga taguwar Allah ga raƙuma wato Allah ya fitar da raƙuma gare su a matsayin aya mu'jiza tun da sun nema shi ma nan labari ne Allah yake bayarwa a takaice amma cikakken labarin yana tafi a suratu hudu insha Allah saboda ka annabi hud annabi salihu yace yace ma mutanansa samudawa hazihi na qatullahi lakum aya wannan taguwa ce ta Allah a matsayin aya gare ku fazaruha ta'kul fi ardillah saboda ka ku kyale wannan taguwa ta Allah ta ci amfani a ƙasar Allah an ce taguwar Allah ta ci abincin Allah kaga kenan ba naku taguwa ce ta Allah ƙasar ma ta Allah ce saboda haka idan wannan taguwa ta kama kiwo ko gonanka ta shigo baka koranta domin gonanka ma ƙasar Allah ne ko to jarabawa ne dama Allah ya turo musu wannan taguwa don ta zama jarabawa gare su da zaran sun yi gajin haƙuri eh, azaba ta biyo baya saboda ka yi zama taguwar ita tana da nata ka'ida in ta tashi cin abinci to ba a maganar ka. Yin ana batun gonan Allah idan aka ce ta akul fi ardillahi ba a maganar ka ko idan wannan taguwa ta tashi kiwo in ta fada ka baka koranta wala tamassuha bisu in kar ku yadda ku taba wannan taguwa da wata cuta da zaran kun yi fa ya'khuzakum azabun alim wata azaba mai radadi za ta kama ku